Kwarai ke an ɗan samu karin wasu kuɗaɗe akan abin da maniyata suka biya a bara. Hukumar ta alhazai da ake kira koho ta bayyana cewa ƙarin bai taka kara ya karya ba. Hasali ma gwamnatin ƙasar ta karya farashin tikitin jirgi. Danganin sabbin matakan da kasar Saudiya ta bullo da su ba su haddasa wa maniyatan jamhuriyar ta Nijar damuwa ba. Alhaji Nuhu Sallau shine magatakarda a hukumar alhazai ta kasa Koho. Bara ku kun sani a miliyan biyu ne da jika ɗari biyu har da talatin da takwas to bana an ɗan ƙara da shika talatin ko takwas ne to mu sai mu ce alhamdulillah tun da ga yanda eh, hukumar saudiya suka kara abubuwa abin da ake ce mata nan san fursan kuma abu wajen haraka abinci mina da arafat sun kara kai dai abin da suka kara can wurin ya shi shika ɗari a bara kudin jirgi eh, da da biyar ne bana gwamnati ya ce a maido shi jika tara kenan sai mu ce alhamdulillahi ejojin aikin hajji irin su abdulaziz idrisa jigal mai shugabancin kamfanin almanasik sun yi na'am da wannan tsari da eh, gaskiya eh, mun ji dadin wannan farashi saboda dama eh, shi hukuma ba abun da yake nema sai a samu sauci mu alazai kuma mun gani can makka an kara da wadansu abubuwa amma duk wannan dai wannan farashi gaskiya mu da sai mu ce alhamdulillah in allah ya da kuma za mu yi aiki mai kyau kuma za mu samu fa'ida kuma mutane za mu kai su lahiya mu bada su lahiyan allah yarda wasu 'yan nishar na ganin masu ruwa da tsaki a sha'anin aikin hajjin kasar ba su yi la'akari da halin fatarar da talakawa musamman na karkara ke ciki ba kafin tsayar da kudaden hajjin na bana to amma alhaji hassan mani na kamfanin excellence na cewa babu zancen mutum wanda ya san tsara aikin haji ko ko wanda ya taba zuwa aikin haji ya ga wanga kuɗin sun yi tsada ga lissafin da hwarin da muka yi aikin haji bana akalla sai ya kusa kai miliyan uku amma ba shi bane gurin mu masu tsara aikin haji da umara mu taimaka ma mahajjata Allah sai ya taimaka mu. Matsalar jiragen da za su yi dakon alhazai daga Nijar zuwa Saudiya akan lokaci ita ce matsalar da ta fi cin yawan maniyatan kowace shekara tuwo a ƙwarya. dalili kenan da hukumomi a wannan karan suka mayar da komai na jigilar alhazai a hannun wani kamfanin cikin gida wannan kamfani na ƙasa wanda ake cewa Niger Airways shine aka damƙa mu duka wannan aikin sai dai mu addu'a Allah sa abin ya zo da sauki kamar yadda muke fata kujeru kusan dubu goma sha shida ne kasar saudiya ta ware a bana domin alhazan jamhuriyar nijar saboda haka ake sa da rufe rajistar maniyata a watan mayun da ke tafe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar